الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم يا كافي العظام لهما ومن شرها بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك العظام وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا هدي من لا أناج لا يقدر على أناج أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نحصي له عددا فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أنت كفينا شر الإنس والجن وسائر المخلوقات وخاصة الشيطان إبليس وعوانه وجنوده يا مجيث أجفنا يا مجيث أجفنا يا مجيب أجفنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك في أولادنا اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم منا nan cikin darasin wa baban as-su'al fil qabr wa baban bayanin tambayoyi wayanda ake yi wato abin nan a cikin kabari lokacin da aka sanya mutum kabari tambayoyin da yake ansawa domin soma darasi a cikin wannan babi a kabara na Abdulwahidi ibn ahmad al-malihi a kabara na ahmad ibn abdullahi al-nu'aimi a kabara na muhammad ibn haddasa haddasana muhammad ibn isma'il na ayyashu ibn walid na abdul a'la haddasana sa'idun an qatada مالك anas bin malik radiyallahu anhu anas bin malik shi anas ya gaya ma wato ya gaya masu katada yace musu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala hakika maza Allah ya ce inna al-abda lalle bawa idza wada fi qabrihi ya an kada cikin kabari ne wato lokacin da mutum ya mutu aka turguɗe shi wata walla anhu asabu abokai ne sun ka jiyo baya wato abokai ne suka baya za su koma lokacin da suka juya baya su abokai ne za su koma innahu la yasma'u alihim shi yana jin motsawar takalmin su balliyar takalmin su tun ba su tai nesa ba yana jin su suna kusa gare yana yana jin tahiyar atahu malakani sai mala'ika biyu su zo mai yi kai idanihi sai su ta sai zaune ga yan uwa ne ba su gani ne har an wada ta sai zaune daga kwancen da sun ka aje shi fa ya kula ne sai mala'ikun su ce mai makunta ta kudu fi hadar rajuli me ka kasance kana cewa can duniya game da wannan mutane wato li muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai su yi mai tambaya su ce can duniya da yana duniya mi yaka cewa game da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa amma mu'minu amma wanda a mu'mini kam fa kula sai ce eh mu'mina manzon nan ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu ni ina shaida shi bawan Allah ne ko manzon Allah ne Kunga shi ya ci jarabawa tambayar da aka yi mai ya ansa ta Allah ka samu cikin masu ansa tambayar ga kamar wanda dan mutunan ga ya ansa ta fayu ƙalu sai mala'iku su ce mai wanzur ila maka adika minan nari dibi mazauninka na wuta a dori inda baka ba da an gaba kada abdalaka Kallahu bihi maq'ada min aljanna yanzu Allah ya canza maka ya baka wani mazauni na aljanna dibo ka gani sai ya diba fayarahuma jami'a sai ya ga gida ne na wuta dori inda bai bada an sagga da kyau ba ya kuma ga gida ne yanzu yanzu da ya bada an samu mai kyau sai ga gidajen guda biyu amma dai an sai daga guda amma sai daga guda saboda haka ta kokari a kyautace imani da kyautace imani ake iya ba da wannan ansa Allah ka taimake mu ka sa mu cikin masu bada ansa ga da kyawu kai yanzu ga ganin ka sai ka ga ba ta da wahala a me kake cewa game da mutumin nan Muhammadu sallallahu alaihi wa a cewa ni kai shi wa Allah ne manzo Allah ne sai kaga abin sauki gare baka san bai da sauki ba sauki bai da sauki amma wanda Allah ya sauƙaƙa ma to yana da sauki gare shi kala katada katada yake wa zikira lana an ambata mana annahu yusahu lahu fi qabri shi mutumin za a buɗa mai cikin kabari ne wato in ya bada ga ansa kabarin nan da an kai mai dan matsatse to za a buɗe shi wato sai ya yi faɗi ƙwarai to mai ruwaya bayan ya ya fita daga hadisin ɗaya sun maraja ila hadisi anas sai ya dawo daga ya dawo ga hadisi anas kala ya ce wa ammal munafiqu amma munafiqin Allah su munafikan ga da kuka gani ko ina dai su shiga su ya matsa mutane dai a dai faɗa ko ina su shiga su rikita mutane a dai ta da hankali su shiga gaba to in mutum cikin wa'annan manahika Allah yake war kafiru ko kuma in kahirina fa yuqalu lahu sai a ce mai ma kunta taqulu bi hadha ar-rajul me ka kasance kana cewa ga wannan mutumin sai ya dibi nan ya dibi nan sai an sa ta bace mai wa yaqulu la adari sai ya ce ba sani ba kuntu aqulu ma yaqulu an-nasu ni na kasance ina cewa abin da mutane ka cewa don ba a bari ya ba da ansa da kyau nan duniya ko mai lahikin Allah na ya hana mutane su zanna lahiya ya hana su kwanciya hankali ya ga aboki da aboki zuwa da zai ya shiga tsakanin su ya rikita su ya ga taron jama'a ya san wanda zai ya rikita su ko ina shi dai ya kawo tashi hankali sannan a bashi kuma ya shiga aljanna baiwa yayi wanda ya kaso nan duniya dama annabi ya ce duniya sajin mu'mini duniya kurkukun mu'mini ta shi yasa yake ta shiga cikin mu'mini yana rikita su amma wajen na ga kafiri aljanna kahiri ta shi ko munafiki kahiri na saboda haka duniya aljanna ce ta shi yasa yake yin wanda ya ga dama cikin ta yaci mutunci wanda ya ga dama kuma duk Allah ya bashi lamuni to an kai iyaka aljanna ce ta kare can ya shiga kabari aljanna mu'mini aka magana saboda haka ana tambaya sai sai ce la adri ban sani ba kuntu aqulu ma ya an nasu ni na kasance ina cewa da mutane ka cewa wai kalu da husai a ce ma la daraita baka sani ba wala talaita baka karanta ba wa yudrabu bi rakin sai a sa wani wani gudun goma a bugai min hadidin tabakin kare darbata ai mai bugu guda wa yasihu sai hata yi wata irin kyallowa ya samawa mai yadi duk wanda aka kusa da shi sanaji gaira sakale ne banda mutum da addini shi yasa za ku ga dabbobi idan ko wata rana inda kana iyawa ka kore jaki ko tunkiya ko akuya in an ka taimaka makabarta dibe gashinta za ka ga duk gashinta ya tashi tana jin abin da ba ka ji ƙyallowa ta ka ji kai ko ba ka ji sai ka ga mutum ya zo da jaki makabarta hankalin jaki ya tashi ya kasa sauri shi ko tabi ɗaya ka yana bugu ai ko kashe shi za ka yi bai iya gudu bai iya sauri e, e, gashin jikin nan da ka ga ya tashi ya tana ta yi jiya kai ba ka ji don kai in ka jiya kai ma yanzu kana mutuwa kamar wadda za ku ji cikin hadisi shi musulmi shi mutum in ya ji wannan kyallowa ko mutum ko kayan yana in ya ji ta mutuwa zai saboda haka mutane ba za su ji ba da aljanna haza hadithun muttafaqun ala hati. wannan hadisi ne da bukhari da musulun suka yi ittifaki ga inganci ne akhrajahu muslim sahihu musulun ya fitar da shi an abdullahi bin humaidi an yunusa ibn muhammadin an shaiban an katada ila kaulihi ga ruwaya katada zuwa cewar hadisin wa yarahuma jami'a wa kala kuma yace kala katada da katada yace zukira lana an ambata mana shi mutumin nan da ya bada ansa da kyau annahu yufsahu lahu za a buda mai kabari ne shi fadi yufsahu lahu fi kabari za a buda mai kabari ne ya fadi 70 zira'in fadin zira'i 70 ya murmala duk inda ya ga dama wa yumlawa alaihi khadiran a cika mai su da kayan ni'ima ila a suna har zuwa ran da za a tada mutane saboda haka aiki na kwarai shi aka alfahari da shi in an mutu da shi ba abin duniya ba aiki na kwarai shi ka sa a faɗaɗa mutum a buɗa mai kabari ne a cika mai kabari ne da kayan ni'ima aulu da ya ce, Wala talaita, ƙala Abu Suleiman na faɗabi, faka za ya ƙulul muhaddisuna. wala talaita haka nan malaman hadisi ka karanta wannan lafazin wala talaita yace amma in je Abu Sulaiman al-Khattabi wa huwa galadin yace kuskure na karanta shi wala talaita ga ganin Khattabi wa qala al-Qutaybi Qutaybi yace a'a fihi qawlani akwai magana biyu game da wannan inji Qutaybi balagani ruwaya ta zo mai an Yunus al-Basri daga Yunus al annahu qala huwa la atalaita na tattai wato asli ne la atalaita ayi sukuni ga tawun yadawo alaihi wato yana masa addu'a da Allah tutula ibluhu wato kada raƙumi ne ta haihu shine la talaita wato ai la atalaita raƙumanka ba za su haihu ba ai la yakuna laha auladun raƙumanka ba su da ɗaya ya taluha wanda ke bin uwarsu wato ba ta haihuwa ne ɗanta ya biyo ta na ƙati a abin nan qad atalat ana ce ma raƙuma qad atalat wahiya mutuliya Wata laha wala duha, wato ana cewa za ta bi a idan ta shiga gaba ɗanta ya biyo ta baya kala wa kala gairu wani kuma wanda ba bi ba yace huwa wala italaita ma'anarsa wala italaita wato takadiru ibta'alta amta min qaulika kamar kaci, Ma'alutu haga hada ni zan kiyin wannan ba wato sai in ban iyawa ma'alutu haga hada kamar da karanta hadisi yaya kike da mijinki ta ce Ma'alaitu?" Bani ni iya mai sai dai abin da ban iyawa yace to ma'anarsa kenan anan wato la ta haga ai walwalas sadatu ba iya shi wato abin da ban iyawa ka annahu yaqulu la daraita walas sadata anta dari kamar yana cewa baka sani ba kuma baka samu ikon ka sani ba baka sani ba baka koyi sani ba qala al-azhari azhari yace al-alu ya kunu jihadan ya an ce al'alu wato yana zama jihadan kamar wahala wa kunu ta kasiran kuma yana zama takaitawa wa ya kunu kuma yana zama iyawa duka kalma al'alu ta kan ɗauki wannan wakila ma'anahu ko kuma an ce ma'anarsa talauta ai wala talaita la daraita wala talaita ai wato wala qara'ata baka karanta ba la la daraitu wala wato la daraita wala talaita la raitu ban sani ba wala talaitu ban karanta ba la raita baka sani ba wala talaita baka karanta ba ai la qara'ata wato hawwalu alwawa ya suka mai da wawun ya koma ya'an ala muwafaqati daraita don ya zama a talaita ya zama kama daraita wayruwa an abi huraira kuma ana ruwaitowa daga abi huraira radiyallahu an ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga maza Allah kala ya ce idza qubira al mayyitu idan an ka sa matacce cikin kabari matacce lokacin da an kai mai kabari an ka ruhe shi A atahu malakani mala'ika biyu za su zo mai aswadani baqai kun ga abinda yasa an bambanta mala'ikun kabari an bambanta mala'ikun ƙabari da sauran mala'iku su an kai su baƙaƙi don su ba da tsoro da kyau asawada ne baƙaƙe biyu azaraka ne masu zurhin idanu kuma yuqalu li ahadihima al-munkaru ɗaya daga cikinsu ana ce mai munkaru wal akharu an nakiru guda kuma ana ce mai nakiru shi yasa kun ji ana cewa nakiru da munkara shi munkaru sunan guda kenan an nakiru sunan guda kenan Cikinsu babu wanda an da kyawun gani duk ke na babu wanda an da kyawun gani to da an turbaɗe matacci mala'ikun biyu sun zo mai faye kula ne sai su ce mai makon ta ta ƙulu ne ka kasance kana ce a can duniya fiye hazar rajul da wannan mutum wato su munkarun da na kiru sai su yi wa mutum tambaya me yake cewa game da muhammad sallallahu alaihi wasallam don dole ga ga da kuka gana ana iya wanda duk bai bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ta bai shiga aljanna duk rage magana fa gana ana yi ana ce a aiko wani mai sallah musulmi na duk wanda bai bi sannan annabi bai shiga aljanna to shi yasa kuwa ganin har da tambayoyin kabari akan sunna aka tambaye mutum in ya ba da ansa sunnance ya tsira in bai ba da ansa sunnance ce kun ji bai tsira saboda haka shi wa dole mutum ya zama ahli sunna don ya samu rahmar Allah dole ne a hadisan na muka da ku a baya annabi ya ce sataftar ko ummati ala salasin wa sab'in firqa kulluha fi nari illa wahida al'umma ta za su kasu kashi 73 dukkan su 'yan wuta ne banda kashi guda qalu ma hiya ya rasulullah suka ce kashi guda wani na ya rasulullah qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi yace wanda sunnar da nake bisa gare ta yau da ni da na, duk wanda bai bi sunna ba bai shiga aljanna dan wuta na to shi yasa in kun lura za ku ji tambayoyin kabari na amma duk kun ji akan sunna aka tambaya akan manzo Allah aka tambaya in ka san shi to in baka san sunna ba ka yi hankuri a kai ka gidanka in kuma ka san sunna ka ji daɗi kai ma a kai ka gidanka wajibi ne ga kowane mutum ya san abin da yake yi ya huskanci Allah duniyar nan ba wani zama ba ce yau da gobe yau da gobe duk ta yi a kai wanda ya yi. shi ya riga Allah ya taimake mu kabara na Alimamu Abu Aliyun, al bin ibn Muhammad al-Qadi akabarana Abu Abul abbasi Abdullahi bin Muhammad bin Harun al-Daisafuni akabarana Abu al hassani Muhammad bin Ahmad al A akabarana Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Bistam akabarana Abu al hassani Ahmad bin Sayyar ibn Ayyuba al-Qurashi حدثنا إبراهيم بن موسى على بن الفراء أبو إسحاق حدثنا هشام بن يوسف أنا عبد الله ابن ابن بهير أنا هنيئي مولى عثمان هنيئي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ياشي قال عثمان bin بن عفان رضي الله عنه خليفة من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي إذا إذا وقف wato ya kasance shi Usman kana Usman Usman ya kasance radiyallahu anhu idza waqafa ala qabri baka yi tsaye inda kabari sai ya kuka da ya tsaya inda kabari sai ya ɗora kuka hatta to hatta tuballa lihiyatu hajje mene ta sharbi sharab da hawaye wakila lahu sai aka ce mai ala gafata malan tazkurul aljannata wan nar kana ambata wuta ka ambaci aljanna wala tabki ko ba ka yin kuka amma wa tabki min hada amma da kaga kabari sai kai kuka sa ka kai haka nan fa qala sai ce inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce innal qabra awwalu manazil al-akhirah lalle kabari shine harkon masaukin lahira do wanda ya mutu a masauki na lahira da za a fara kai shi shine kabari fa in naja minhu idan mutun ya tsira daga azaba kabari to kuma ba da wa'isar duk azaba da za ta zo baya mai sauki ta duk wanda ya tsere ma azaba kabari to duk azabar da za ta zo baya ta lahira mai sauki ta wayan lam yanju minhu amma idan mutum bai tsira daga azabar kabari ba fa ma ba da hu ashaddu minhu hoto azabar da za ta zo daga baya ta yi ta tsanani saboda haka ku rika aikata ayyuka alheri su ka magana azabar kabari ku yawaita sadaka ku yawaita sadaka ku yawaita zikiri kowane nau'in zikiri ku yawaita karatun ƙur'ani ku yawaita zikiri da sadaka wannan yana magani yana sauƙaƙa azabobin kabari Ƙala mai ruwaya ya ce wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ji usman maza Allah ya ce ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru abzaw minhu ban taɓa ganin wani mugun abin gani ba face kabari ya hishi ban tsoro duk abin da na taba gani mai ban tsoro bai kai kama kabari ba saboda ka shi yasa yin usmani ga kabari sai shi kuka to da albarka sunayenka Allah ka tsare mu daga azaba kabari Allah ka tsare mu daga azaba kabari wannan hadisi wa isnadu an usman isnadi ne daga usman قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي اكثر kasance فرغ من min الرجل in ya ƙare daga turbuɗan mutum in an ka makabarta bayan an gama turbuɗe shi sai annabi ya tsaya wa kafa alaihi sai annabi ya tsaya inda kabari wa ƙala sai ya ce masa bayne istaghfiru li akhikum ku yi istighfari ga dan uwanku wa salu wa salu tasbita ku roƙa mai abin nan tabbata wato ya samu tabbata ya ba bada ansa cikakka fa inna wal ana shi yanzu an mai tambaya kun gani wato annabi yana umarnin mutane su yi addu'a ga ɗan uwansu wanda an ka turbuɗe domin addu'a tana sa ya samu sauƙin wato ba da ansa saboda kamar da na gaya muku wani ya an to an tambaye shi ko minti guda ba a yi bai ba da ansa ba amma wani ana kwanaki bai ba da ansa ba ana kwanaki yana shan wahala to in ai mai addu'a in Allah ya aisha addu'a sai ba da ansa shi ma cikin sauƙi. saboda ka duk dan uwanku da kuma kai makabarta ku yi mai addu'a ku roki Allah dai ya gafarta mai sannan ku roki Allah ya taimaka ya bada ansa cikakka dan shi yanzu ana na ana mai tambaya duk wata gaddama ko aje ta a dawo a yi ta gaddama kaza aka yi ba aka kaza su mutane duk kowace matsala ta addini babu wanda ba su gaddama gare ta kowace sai sun yi gaddama har da sallar gawa sai a yi ta gaddama gare ta sallar azur ma gaddama akai gare ta la'asar ma haka zaka ga wasu an raba masallaci su kai kuma da wani abu wanda ba sabo ba annabi ya zo da shi kuma sai su raba saboda shi dan dai ya shigo cikin mutane ko ina dai ya kawo musu rikici to bai wannan ku aje shi ku yi mai addu'a dai Allah ya taimakai ya ya bada ansa ya gafarta mai ya taimakai ya bada ansa hadha hadithun garibun yace wannan hadisi hadisi ne garibi la yu'rahu illa min hadisi sha ba san shi ba sai cikin hadisin hisham bin yusuf qala radiyallahu anhu as-sawabu abdullah bin bahir abinda ya zama daidai a ruwaya abdullah bin bahir wa kadhalika rawahu abu isa wa abu dawud haka abu isa da abu dawud ya rawaito shi wannan hadisi kharajewa abu da fil janaiz wa hau a shaykh al'albani fi sahih da jami saboda haka a wannan hadisi hadisi ne ingantacce ji albani hadisi ne tabbatacce wa qala amr bin asi fi siyaqati almauti a Abdullahi bin Amurbin bin asi babban mashahura abokin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai mutu rashin lahiya ya mai sauki wa huwa yabki yana kuka game da tunanin kabari da zaina yace fa idza ana mitu idan ni na mutu yana faɗa ma iyali ne idan na mutu ya yasabni na ihatun wani mai kuka kai wata mai kuka ka tabi ni wala na ron kada wuta ta bi ni kada a da min hitila wajen turbude ni ko za da fantumuni in kun ka turbude ni فسن التراب عليها وسن التراب فسنوا علي التراب سنة وقاشي تردا فذبا من زباوا to in kun ka gama turbe ni ina roƙon ku wani abu sun ma aqimu hawla qabri sannan ku yi zaune gehen kabari na duk kowa ya samu ya zanna gehen kabari na kakku ta yau kadara ma yana haru jazurun gwargwadon wanda za a soke raƙuma wa yi kusa mu lahamu a araba namanta kusa a soke raƙuma a heɗe a kakkasa namanta a raba mutane ya ƙila in ba je gudana ba cikin minti talatin ana gamawa in je gudana ƙila ana awa guda ko da haka to kamar dai gwargwadon wanda a yanke ta a heɗe ta a raba namanta to ko dai awa nawa yaka ɗauka na roƙe ku ku taimaka min ku yi wannan zama inda kabari na kamin ku ta yau hatta asta anisa bi ko ha in dai bikewa da ina jin magana ku ina dan jin sanyi in ayi min babbar tambaya ina jin magana ku kun san mutum in babu kowa sai ya ji tsoro in cikin jama'a na bai ji tsoro kwarai to in ga ku ina ɗebe kewa da ku ina jin motsin ku sai ina iya daurewa in ba da ansa wa 'Anduru, ku zanna tare da ni wa in yi kallo in ga ma za uraji'u bihi rusul rabbi da me zai yi jayayya da shi ga manzannin ubangiji na in sun dore min tambaya kun ga wannan hadisi da mun ka yanzu wanda annabi ya ce idan aka sa matacci cikin kabari abokan da suka sa suka jiyo yana jin tahiyar takalminsu sai mai tambaya ya zo a tuke shi a tasai zaune ai mai tambaya wannan hadisi ya nuna wanda a cikin kabari yana jin magana waɗanda awaji kama wanda annabi ya nuna to shi na shi wannan sahabi ya yi umarni da wannan hadisi ya ce tun da ina jin ku yi zaune gehen kabari na har misalin abinda aka yanke raƙumi a hede a ɗebe nama ne a rarrabawa mutane sannan a wace to ku zanna tare da ni don in ga ansar da zan iya ba mala'ikun manzannin ubangiji na da za su zo su yi min tambaya kun ga wannan wasiya ta yake abin nan idan ba masoyin kwarai gare ka ba ai bai zana inda kabarin ka an turbule ka sai masoyin kwarai ana gama kowa gaggawa shi ka ya hito tsoron ma makabarta suka kamin su kawo kamin a kawo su Allah ya gafarta mana wa ana bi Musa al-Ashari radiyallahu anhu shi ma babba abokin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ashari hina hadara hul maut sadda mutuwa ta zo mai don ita mutuwa sai ta zo ma kowa to lokacin da ta zo mai qala in talaktu bina a bi janazati yace in na mutu ku dauki janazata wa asira wubi armashe ku yi saurin tahiya da ni amma dai ba sauri aka nihi wanda suka cuta mai ba ku yi saurin tahiya da ni ina mutuwa a sauri a turbure ni ka a ce sai gobe da na mutu ku yi sauri da janaza ta kuma fa asira wubi armashe ku yi saurin tahiya wala oni da abin da bi majmari kakkubi ne da garwashi jamru takubi ne da garwashi mai ma'ana takubi ne da wuta wala taj'alunna ala lahadi shay'an kada ku sanya wani abu ga kabari na ya hulu baini wa baina turabi wanda zai shiga tsakani na da turda kakku azamin wani abu kasa saboda wannan kyallan da abin nan a shekaran jiya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu cikin kabari wannan kyallan na katiba yace wallahi katiwa gare ita manzo Allah ya kwana babu mai kwanci bisa gare ta an ka ta wajen turba da manzo Allah ya kada ta yace don babu mai kwanci bisa gare ta to da yawa akwai waɗanda ka yin hujja da shi sai suna azawa matattun su a wata yan shahida ƙasa shi na yace to ni dai kafa azamin shahida ko wace iri tsakani na da turda kafa sa komi tsakani na da ita wa ruya anabi raira, radiyallahu anhu kuma an ruwaito daga Abu Huraira radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam kan la yattabu al bi sautin ba matacce da sauti kun akwai wata al'ada da 'yan gargajiya suke yi 'yan mutum ya mutu sai a tara wasu mutane da yawa su shigo mota a biyo mota sai ana ta karatun ƙur'ani ana ta karatun qur'ani ana bai da shi to annabi ya ce in matacci ya mutu ba abi ne da sauti ko wani zikiri haka ya mutu a biyo shi ana ta wani zikiri annabi ya ce to ka ai haka la yattaba'ul mayyitu bi sautin do wani matacce ba abi ne da sauti kowa ya shiru yan doko matacce wala narin kuma ba abi ne da wuta ka abin shi da wuta in mutum ya mutu babu abin da yaka tsoro kamar wuta shi yasa wani karatu da mun kai da ku da dadewa wani mai gida kusa ga makabarta yace da daddare na haito da daddare sai ni ga wani tsoho ya kusa ya wuce gwiwata tsawo ne ya wuce gwiwata ya sajjallabi ya fara ya wuce gwiwata shi tsohon yana da farin gashi ya yi min sallama na an samu yace yanzu haka za ku tabi mu mana cikin gida kwanci kwana ta hasa mana wuta ya ce da saya ta waye mutane ba sani ba mutumin malami na ya ce sai na ce ina mai sayan gida ana ta mamaki ni da zan sai da gida na ya ce wallahi ba ni koma zama kusa ga makabarta ko gani shi sa'a ya yi abin kwarai ya gani wani abin nan maciji ya gani wanda kuma abin nan gaba ne baki baya ne baki dama ta baki hauni ne baki ko ina cizawa ya kai yana taya ya shigo gida ne macijin lahira cikin kabari ya yato shi ma da sahi ba sai ya sa gida ne kasuwa ba mutane ba su sani ba amma shi ya san abin da ya gani to duk wanda adda gida kusa ga makabarta shi ya hankuri abubuwan da bai gani kan ba wanda ya san sai Allah balle kana dibawa can cikin makabarta zaka ga abin mamaki wani lokaci zaka ga abin mamaki su kan wuta ce da kyallowa wayannan ba su da iyaka ganin wuta na kullowa da sai kuma ka diba ka kaga yanda sai da miliyoyi masu ban tsoro wannan sai makabarta ko ta dore balle ta yanzu da ganin mutum lahiya da kowace haraka addini da shi aka yi amma sana'a ce kashin mutane sana'a ce kashin mutane amma za ka gani shi lahiya lau cikin jama'a sai ta kama in Allah ya tashi zo na asiri ka ji shi ashe sana'a ce kashin mutane Allah ya gafarta mana guda guda Allah ka bayyana wa kama wannan na gaya muku ya zo har gida ya gaya mini Garinsu an kama wasu mutane yan ta'adda an kato an ka turbuɗe su garin su yace kullun da magareba ta yi sai wuta ta hito da kabarin tana ta balbali mutanen gari don hankalin su ya tashi sai sarki ya ce to daga yau ya an ka kama irin wayannan a turbuɗe su daji ka a kuma kawo su gari to kun ga da abin nan hakimin mai kokari na sai ya sa da sahaya a tone kabarin a kwashe ƙasansu da komi nasu a kai can daji inda babu kowa can a turbali can wuta ta yi ta barbali cikin sai a bari mutanen gari sai kwana to shi kabari mutane makabarta mutane a gari ta iri daban-daban wani in ka aiki ne to ko sallama ya ma ba ka ansawa لو علمت قبيحه لا بس لا لا لا alaihi in tilqahu la abaita alaihi in Allah ya mana ko ba sayin gida kusa ga kabari za a ragarai raka Allah gidan nan na samu sa'a ciniki ah ba dole ka samu sa'a ciniki ba ko kyauta ana baka shi waka zama makawata ya sa abin da annan wannan dukkan gani bai sani na ba wannan dukkan gani da gida bakin makawata bai san hadarin da annan ba wanda ya sani ko zaune yake cikin an kato an kai makawata wurin nan zuwa jibi yana fara da wani heki wani wuri Allah dai ya gafarta mana babu azabil kabri babin bayanin azaba cikin kabari qala Allah ta'ala wa haqa bi ali fir'auna su'ul azabi mummuna azaba ta girsu ta sauka ga fir'auna da jama'atu menene mummuna azaba annaru yuraduna alaiha wuta ce aka gitta su gare ta guduwan da sahi washiya da yamma yanzu haka magana gada akai kullun da sahi sai an kai fir'auna wuta da shi da jama'a kuma in an jima da madaita za a sake kai su cikin kabarin su kuna ganin ana yawo da shi an ce yanzu ya zama wata haja a wai ƙasa sai ta aika kamar Najeriya haka in tana so sai ta ta ɗauko haya ta daga egypt abin na na miliyoyin daloli sai a zo najeriya a ajiye shi abuja a ba da sanawa don mai son ganin fir'auna ya tsawo kwata wani naira dubu kaza aka gani ne sai ƙasar ta ɗebe na ta riba ta ɗebe kuɗin da ta sau ta ɗebe ribarta in wata gudana ta ɗauko haya ce wata gudana ƙarewa sai wata ƙasa kuma sai a mai sai misira kuma ƙasar da ta ta yi bukin ita ko sai a bata mutane ba su ɗauki wani abu haka su ganin suka yi kawai dai sun ji labarin fir'auna bar su ganai ba sa abin da yake ko da kuka ganin wannan gawa ana ta ana yawo da ita rayuwar na sha ana mata azaba in ji Alƙur'ani. ba ko haja ya zama ana yawan abin nan da shi ba komi ya zama kun ga a habara Allah ya ba da labari annahu ba da ko bayan an noce su yu'addabu na bukuratan wa asila ana musu azaba da sahi da marici sun makala sannan kuma Allah ya ce wa yau mata kuma sa'ar wannan duk azabar da aka yi musu ta kabari ta wa yau mata kuma sa'atu ranar da kiyama za ta tsayu a dasalu da fir'auna ko shigar da fir'auna da jama'a ta yi a azabi azaba wadda ta yi koce tsanani kun gani a Allah ya ba da labari annahu yu'adabu ne yawmal qiyama bayan azaba ga ta kabari za a yi musu azaba ranar kiyama wato ashaddu mimma kanu yu'adabuna qablahu wato wadda ta yi tsanani bisa ga wadda aka yi musu azaba kamin ta lahira ya'ani fil qabr wato azabar da aka yi musu cikin kabari to wadda za a yi musu lahira ta yi tsanani kun ga wannan ayoyi sun tabbatar da akwai azaba cikin kabari a yi ƙoƙari a yi ayyukan ƙwarai domin kariya ga azabar ƙabari wanda ya mutu ya mutu wanda ya mutu ya mutu rigingimun ga da aka gani ana yi na duniya kowan ku yi ƙoƙari ya kare kai ne mutane da kuke gani kowa yanzu kai ne zai wa faɗa fa ya kare kai ne rigimar ga da kuka gani ta duniya ta cikin kabari ta hita yawa don ku san da sani qawluhu subhanahu wa ta'ala walau tara da ka gani idh zalimun lokacin da azzalumai fi gamaratil mauti suna cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aydihim mala'iku sun mika hannuwa su gare su akhriju anfusakum suna ce musu ku hitar da kawunan al yawma ayyau tujzauna azabal huni za a yi muku azabar kaskanci wato yau za a kashe ku a sa kabari a yi muku azabar kaskanci kun ga akabara Allah ya ba da labari annahum yu'adzabuna al-yawma yau za a yi musu azaba wato cikin kabarin su wakila kuma an ce fi qaulihi ta'ala ma'ishatan donka wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka wanda ya kauda kai daga zikiri na? karatun alqur'ani ko kuma zikirorin Allah duka kowane zikiri cikin zikira Allah wanda ya kauda kai daga zikirorin gaba dai fa inna lahu ma'ishatan yana da rayuwa mai kunci an ce innahu azabul qawi shine azabul qabri kun gani wannan aya ta tabbatar da cikin maganin azabul qabri yawaita zikirin Allah yawaita zikirin Allah don kun ji cewa yayi kamin awa mutum azabul kabari sai ya kauda da kai ga zikirin Allah wa man a'arada an zikiri wanda ya kauda kai daga zikirina fa inna lahu ma'ishatan kan yana da rayuwa mai kunci ai innahu azabul qabr shine azabul qabr saboda haka cikin maganin azabul qabri akwai yawaita zikira Allah ku yawaita zikira Allah cikin natsuwa ku yawaita zikira Allah cikin natsuwa tadarruan wa khifatan ku yi abin nan yadda ya kamata cikin kaskantar da kai da tawadi furuhu kama hadakum ku yi zikiri ne wanda ya shirya ku to zikira Allah wanda Allah ya ce ai zikiri ne yana maganin azabar kabari in ji Alƙur'ani kamar da kuma gani don cewa wanda ya kauda kai ga zikiri yana da azabar kabari mafhumuhu mallam ya aurid laysa lahu azabun fi fi kabari wanda bai kauda kai ba bai da azaba cikin kabari akabarana abul hasan shirazi أخبرنا ذاكر بن أحمد حدثنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مسامع عن مالك عن نافين أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نافع يارى عبد الله بن عمر يا رويتو دغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة ما ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن أحدكم إذا مات lalle ɗayan ku idan ya mutu da alaihi maqaduhu za a gita mai gida in ɗan aljanna na gida na aljanna in ɗan wuta na za a rika gita mai gida ne na wuta birga dace da sahi wal ashi da marici idan mutum ya mutu gida na wuta in ɗan wuta na za a gwada mai gidan kullum da sahi da marice gidan sai an ɗebo mai kaya da ciki ya sha da sahi da marici in da aljanna na kuma haka da haka ce in kana min ahlil janna idan mutumin ya zama yana cikin yan aljanna to gidan da za a kawo mai fa min ahlil janna yana cikin gidajen mutanen aljanna sai a rika kawo mai kayan dadi daga gida aljanna da sahi da marici abu goma iskan nan na aljanna mai daɗi wanda ya iskan AC ya bugo shi ga ya cikin kabari amma wani irin sanyi yaka ji wanda a daidai da jiki ne na daɗi ba wanda ya yi ƙarin jiki ne ba wa in kana min ahalin nari in ko yana cikin yan wuta fa min ahalin nari to daga cikin gidajen yan wuta za a kawo mai gida ne a rika ɗebo mai kayan nan da zahin nan na wuta da sahi da marici kullum ko yi ƙalu da na a ce mai haza maka duka in da aljanna na an ka gwada mai gida aljanna a ce to wannan shine ka. hatta ya ba sakallahu ilaihi har lokacin da Allah zai ta da kai zuwa gare yawmal kiyama in kuma dan wuta na haka nan za a ce saboda haka kowannen ku yi kokari yayi abubuwa waɗanda ka taimakawa ku yawaita sadaka da zikirin Allah ku yawaita sadaka da zikirin Allah shi ka sa mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya alheri gare gare shi yace la yazalu karata, ban min zikrillah kada halshen kai ya bushe yana danye ga zikira Allah ko yaushe kai ta zikira Allah lailan wa nahara kai kai wata zikira Allah mai tace kakka tsaya kana diban wasu mutane ai abin nan da yake shedan ko ina shiga kai in ma ka bar zama cikin mutane kana ta zikirinka sai a ce a wani ya usa zance aka ji wakilin shedan na yi ma magana son ya kai ya karab ka bari wakilin shedan na yi ma magana shedan ya turo shi to usa zance aka ji usa zance sharri na ya usa zance aka eh shi aka ji usa zance sharri na ai usa zance ba sharri bane to ku yi abinda zai fitar da ku wannan duniya da kuwa gani kullum kuna ganin ƙara rikicewa ta kai mutanen ƙwarai ƙara mutuwa su kai duk mutunan ƙwarai guda ya mutu sai bala'i babu iyaka ya sauko cikin mutanen nan turar da sun kai da mutuwa kuna ganin doriyar da ake cikin natsuwa da kwanciyar hankali komi za sauƙi abinci da abin sha da kayan marmari duk komi za sauƙi. adda awakin ga da kuɗinka da da da sisin ka ka sai ka saura go da sisin ka ka saura go yau yara ko sisi sun sani ai akwai cikin kuɗin Najeriya walakanta shi an kai ba aiki da shi kuna ganin abubuwa na ƙara kwakwaɓewa suna ƙara kwakwaɓewa ku yi makan ku ƙiyamun laili kowa ya riƙa Allah da kyau wannan magana zikiri da muke yi abuna mai sauki ko kana kwance kana iya cewa subhanallah ko kana birkida kana cewa subhanallah subhanallah kana cewa alhamdulillah kana cewa la ilaha illallah kana cewa allahu akbar ko kana kwance kana yi kuma kana iya cewa astaghfirullah ko kana kwance kana iya cewa sallallahu alaihi wasallam ko kana kwance to yi kokari ka taimaki kanka yanzu kana iya taimakon kanka in ka cikin kabari gaskiya ba ka taimakon kanka don ka sani kuma waɗanga mutane waɗanga mutane kaka mutuwa su tuna da kai har mutum shi zaune ya ɗaukata zuwa ta yake su bai hannun layi sau goma dubu ke ne ya ce Allah a kai ma wani lada yi kaɗan ko uba ne bai isa shi mai wannan ba ko uba ne bai wa wannan malikai to ima kanka ima kanka Allah ya taimake mu ya gafarta mana hada hadisun muttafaqun ala sahihi. akhrajahu wa na hadisi bukhari da muslim sun ittifaki ga inganci ne bukhari ya fitar da shi an isma'ila wa akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi an yahya ibn haya kilahuma an malikin da bukharin da muslim duk sun rawaito shi daga maliki akhbarana abu sa'idin أخبرنا محمد أخبرنا أحمد بن محمد الحميدي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي الفاكهي يا أبا موانا حديثي بمكة ننقل مكة حدثنا أبو يحيى عبد الله بن أحمد ابن أبي مسر أبي مسرة المكي حدثنا ابن بدل ابن المحي ابن محيان حدثنا شعبة حول السند وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد ابن ابن ابن بامويه الأصفهاني أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاتحي بمكة حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة حدثنا أبو جابر حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق رضي الله عنه أن يهوديا مسروق wani ‘yantaccen bawan Aisha radiyallahu anha matan mai gida sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Anna Yahudiyatan dakala ala Aisha, lalle wata ba yahudiya ta shigo wajen uwar gida ne aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha wata ba yahudiya ta mai bara ta shigo gidan ta sa'alwa tana roƙonta wato tana mata bara wa da aisha ta ba ta kyauta ta ji daɗi ita ba yahudiyar mallama ta amma dai talakata bara ta da inda aisha sai aisha ta ba ta kyauta sai ta ce ma aisha a adaki lahu min azabil qabri Allah ya tsare ki daga azabar kabari aisha bata taba jin labarin akwai azaba cikin kabari ba sai ga bayhudi ga tajiya manzo Allah na zuwa fa sala aisha to nabi sallallahu alaihi wasallam amdalik sai aisha ta tambayi annabi game da wannan ta ce hala akwai azaba cikin kabari ya rasulullah fa qala sai inna azabal qabri la haqqun lalle azabal qabri gaskiya ce akwai ta kala aisha tace fa ma samaitu ba an zalika salla salatan tun daga ran nan ban koma ji yayi wata salla ba illa ta'awwaza min azabil qabri sai na ji ya ce allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri saboda haka kuma kai sallah ya roki Allah tsari daga azabar kabari kwai sallah ya roƙi Allah tsari daga azabar kabari azabar kabari mummuna azaba ce duk wanda an kawo azaba cikin kabari wanda za a yi mai lahira ta hita yawa Allah ka tsare ma daga azabar kabari hada hadisun muttafaqun alaihi sayati wannan hadisi ne da bukhari da muslim suka yi tafaki ga inganci ne akhrajahu muhammadu bukhari ya fitar da shi an abdan an abi an shu'ba wa akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi an hannad bin sari an abi al-ahwas kilahuma da bukhari da muslim da sun rawaito shi an al-ash'afi an abihi an masaruqin an aisha radiyallahu anha akhbarana abu abdullah muhammad bin al-fadl al-kairaki akhbarana abu al-hasan ali bin Abdullahi al-daisafuni akhbarana Abdullahi bin umar al-jawhari حدثنا أحمد بن علي القشميحني حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أبي حميد الطويل البصري أنه سمع حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك شياج أنس بن مالك يحدثنا بعد حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل قائدا lalle manzo Allah ya shiga sallallahu alaihi wasallam wata gona min hawaid bani najjar cikin gonakin banan najjar ya shigo cikin gona akwai kaburbura cikin gona. fa sami'a sautan min qabrin sai ya ji wata wani murya wata kallowa daga wani kabari wani mai kabari an an an bugai yayi wata irin kallowa sai annabi ya ji kallowa sai annabi ya kere su mata dufe na sahibu hadar kai masu gona wannan kabari yaushe an ka turbaɗe mai shi yaushe an ka turbaɗe mai wannan kabari faƙalu sai suka ce fil jahiliya ba yanzu na ba ba lokacin musulunci na ba tun lokacin jahiliya na fassara rabi zalika sai annabi ya farin ciki ya ji daɗi da ba a ce cikin mutane ne na ba an ka ce tun lokacin jahiliya na an ka turbude shi wa qala laula an tadafanu lada autullah an yasma'akum azabal quburi ba don kakku nemi mutuwa kuma a turbude ku ba ba don kakku nemi mutuwa ba ku yi abin da zai kashe ku don in ni gaya muku abin da ni jiya nin nemi Allah ya jiyar da ku in kun gaji shi kuma za ku mutu to ba don kakku mutu a turbude ku ba lada autullah wallahi da na roki Allah ayi sumi akon. ya jiyar da ku azabar kabari azabar kabari ku je a gangada da kaji to amma don gudun wato tsoro ya kashe ku shi yasa ba zan ce Allah ya jiyar da ku ba saboda haka akwai azaba cikin kabari ko mai tsanani da albarkar sunayenka Allah ka kare mu daga azabar kabari hada hadisin sahihun akhrajahu muslim min riwayati qatada an anas wannan ƙarshen wannan babi kenan da wannan ƙarshen babi kuma nan za mu kwana a wani ya same ni ya ce sun ce wai ba su san ina karatu ba dariya ba ai masallacin abdullahi godiyo ba tafsiri ɗaya na nuka can ba kowace rana ta talata ina karatu can wadda kun kaga ina yi nan daidai lokacin da nuka yi nan daidai wannan lokaci nuka karatu masallacin abdullahi godiyo can ba dariya kowane lokaci wanda kunka in kunka gaban ya karatu nan ba rana alamis to in dai ba rashin lahiya ba na yi tahiya ban nan to haka nan can ma in kunka tseren talata ranar talata ba ku ganni masallacin abdullahi godiya ba to na yi tahiya akwai lalura ta hana ni taho amma in ba haka nan ba ana na ana karatu wannan masallacin kowane sati sai an yi karatu Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu daga azabar kabari Allah ya kare mu daga azabar kabari Allah ya kare mu daga azabar kabari sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka gafarta mana ka kare mu daga azabar kabari Allah ka gafarta mana ka kare mu daga azabar kabari Allah ka gafarta mana ka kare mu daga azabar kabari Allah ka samu cikin bayinka na ƙwarai waɗanda kaka ba nasara su ansa tambayoyi da sauri Allah ka sa mu cikin bayinka na kwarewa da kaka ba nasara su ansa tambayoyi da sauri Allah da albarka sunayenka ka tosaya mana ka sa mu cikin masu ansa tambayoyin nan da sauri babu wahala don albarka sunayenka ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da diya da iyali da zuriya uwayenmu wannan karatu da muke yi ko wani sati muna roƙonka Allah ka kai haske ne cikin kaburburan mahaifanmu Allah ka kai haske ne cikin kaburburan mahaifanmu Allah ka faɗa musu mu muka aiko musu saboda albarkar sunayenka ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka haskaka musu kaburburansu Allah ka busan musu da azaba kowace iri ka gwasar musu da tsoro kowane iri Zuhu ka gwasar da shi ka kara musu haske cikin kabarinsu ka faɗaɗa musu kabarinsu ka ɗebe musu matsuwar nan da yake da ita Allah kayan ni'ima daga aljanna ka turo musu su saboda albarka sunayenka kamar wanda mun ka karanta dinna Allah ka kawo su cikin kabarin mahaifanmu mu ma yan mun mutu Allah kai mana wannan taimako da albarka sunayenka ka gafarta ma uwayen da suka yi uwayenmu ka gafarta ma makakanninsu kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannai da ɗaya da iyali da zuriyarsu Allah iyalanmu duka Allah ka shirya mana su iyalinmu Allah ka shirya mana su Allah ka kyautace zamantakewa tsakaninmu da su Allah ka ƙara mana hankuri da suwa, Allah ka ƙara musu hankuri da muwa, marasa lahiyarsu Allah ka warkar da suwa. masu damuwa daga cikinsu Allah ka gusar da damuwa masu tsoro daga cikinsu Allah ka gusar da tsoro marasa jin daɗin rayuwa ka daɗaɗa rayuwarsu saboda albarka sunayenka ka gafarta masu dukkan iyalan nan namu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da ƙannansu. ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka aje mana su kai mun ka ba ajiyarsu ko bayan ba mana, Allah kada ka bari su walakanta Allah kada ka bari su tozarta Allah ka ɗaukaka su ka ɗaukaka al'amarinsu ka kare su daga sharrorin duniyar ga da mu da tuwa ka kare mu daga sharran duniya da na lahira saboda albarka sunayenka ka tosaya mana mu dinga dai ka taimaka mana Allah kan mu kulla mu kowa shi kuma kada mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa na kusa da na nesa ka san su kai mana maganin su duk sherin da suka kulli Allah kamai sai gare su Allah duk sherin da suka kulli Allah kamai sai gare su duk da suka kokarin cuta gare mu Allah kamai da cutar nan gare su don makircin da sun ka kulla Allah ka aza shi ga kansu Allah ka karya su da shi mu kuma dai ka kare mu da albarkar sunayenka ka gafarta mana ka yahe mana ka kare mu daga bin sharrin rayuwarmu ka kare mu daga sharrin rayuwarmu da bin son zukatanmu ka kare mu daga sharrin shedan ka kare mu daga sharrin duniyar ga ka kare mu daga sharrin mataimakanta duk ga na duniya Allah ka kare mu ya Allah ka kare maka kare bayinka musulmi baki daya Allah ka kare maka kare bayinka musulmi baki daya Allah ka wace hicci da munafikai baki daya Allah ka wace hicci da munafikai baki daya duk abinda munafikai ka kullawa da su da makircin su da hicci su Allah ka wace su Allah ka wace su Allah ka kunyata su Allah ka hana musu nasara Allah ka hana musu nasara Allah ka yi muna maganin su Allah ka yi muna maganin Allah ka yi muna maganin su ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya ka wace kafirci da kahirai baki ɗaya ka tarwatsa shirka da mashirkai baki ɗaya ka wace makirci da makirai baki ɗaya ka tarwatsa manafakai da manahici baki ɗaya Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga Allah ka samu cikin bayinka masu tauhidi saboda albarka sunayenka da sabofinka. Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyan ya Allah da albarka sunayenka ka tausaya mana dukkan bayanka musulmi a cikin garuruwan su da ƙauyukan ka ba su abinci da kwanciyar hankali ka ba su natsuwa da albarka sunayenka ƙauyuka da jama'a guda guda wayanda ka jarraba da rashin natsuwa cikin musulmi Allah ka ba su natsuwa Allah ka ba su natsuwa wayanda kaddara ba da rashin kwanciyar hankali Allah ka kwantar da hankalinsu Allah ka kwantar da hankalinsu Allah ka ba su natsuwa wayanda kaddara ba da rashin abinci Allah ka ba su abinci Allah ka ba su abinci wayanda kaddara ba da rashin lahiya Allah ka ba su lahiya Allah ka ba su lahiya wayanda ka ba da bakin ciki Allah ka kuraye musu Allah ka kuraye musu wanda ka jaraba da damuwa cikin musulmi Allah ka gusar da ita Allah ka gusar da ita Allah ka tausaya musu da farin ciki ko yaushe Allah ka aza su ga hanyarka Allah ka aza su ga hanyarka ka taimaka musu ka ba su ikon binta Allah ka aza musulmi ga hanyarka Allah ka taimaka musu ka ba su ikon binta da albarka sunayenka da sibbobinka madaukaka ka gabarta mana Allah ka tusaya mana ka kare mu ka kare kasanmu mu Najeriya Allah ka kara mata kariya da tsaronka ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu Najeriya Allah ka kare mu ka kare kasanmu Najeriya ya Allah ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba kakka bari kowa ya wace ta Allah kakka bari kowa ya wace ta Allah ka zaunar da Najeriya lahiya na cike da na waje wanda duk kasan manowa ta ya kawo matsala ga Najeriya ka wa Najeriya magani ne Allah ka wa Najeriya maganin su Allah ka wa Najeriya maganin su Allah ka hada kan Najeriya Allah ka hada kan ƴan Najeriya Allah ka natsar da Najeriya Allah ka kwantar da hankalin Najeriya Allah ka kwantar da hankalin ƴan Najeriya makuntan tarayyar Najeriya kuma Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanyarka Allah ka aza su ga hanyarka ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka sanar da su matsalolin Najeriya kowane ɓangare nata ka ba su mataimaka ka taimaka musu yadda za su fi maganin matsalolin Najeriya Allah ka kare maka kare su Allah ka kare maka kare su Allah ka kare maka kare su ka azirta ma alherin su ka kare mu daga sharorin su Allah ka hidda abin su garam Allah ka hidda abin su garam Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isamu ya khairur raziki a tausaya mana da albarka sunayenka باسمك نسألك باسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يتلع عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات الله كدو على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينكدي معروفه أبدا ولا نوصي له عددا كتوسع منا الله كزونا الدعري ولا هي الله ka zaunar ولا هي الله Allah ka ولا هي الله كغسد دعموه الله كغسد da الله كغسد ka Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsiya da talauci da jahilci Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka hada kan arewa Allah ka hada kan yan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya zo wata hikina Allah ka gusar da ita saboda albarka sunayenka Allah ka cire mahukuntan arewa Allah ka sa su gane abin da a arewa su gane muhimmanci a arewa. Allah ka sa su sa matsala arewa gabansu fiye da matsala su. saboda albarka sunayenka Allah ka tosaya mana mahukunta arewa Allah ka sa su sanya matsala arewa hiye da matsala kansu su don albarka sunayenka Allah ka zaunar da arewa lahiya Dukka mahukuntan ka shirya su ka aza su ga hanyarka ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai ka kare mu ka kare su ka azirta mu alherinsu ka kare mu daga sharrorinsu ya Allah ka hidda abin su ga mu ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isa ya rabbal alamin ya dal jalal wal ikram Allah muna ƙara roƙonka bi asma'ikal husna ya man khalaqal khalqa bi ghairi misali wa ya man basadal abda bi ghairi awanin wa ya man dabbara al umura bi ghairi wazirin wa ya man yarzuqu al khalqa bi ghairi mushirin ka tausaya mana ka tausaya ma wannan jiha ta mu Allah ka tausaya mana ka tausaya ma wannan jiha ta mu Allah ka kare mu ka kare jihar mu Allah ka kare mu ka kare jihar mu gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta da tsakiyarta Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare mu ka kare jihar mu wannan jiha Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka aza su ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare maka kare su ya Allah ka taimake mu ka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjayi kakka ba kowa rinjayi kan mu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka ansa mana addu'o'i mu bi hurmati bismillahir rahmanir rahim li ila bi quraish ila bihim rihlat ash-shita'i was-sayf fal ya'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min min khawf ya allah ka ba aljanna firdaus alaa ya allah ka ba mu aljanna firdaus alaa ya allah ka ba aljanna firdaus alaa ya allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da masoya da malamai da masoya baki ɗaya. ka tausaya mana ka taimaka mana allah ka kara mana imani da lahiya allah ka kara mana gudunmawa ka da taimakonka Allah ka ƙara mana kariya da tsaronka Allah ka yi mana maganin makiyanmu Allah ka yi mana maganin makiyanmu Allah ka yi mana maganin mahasadanmu Allah ka yi mana maganin mahasadanmu ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam